gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma hudu ga watan Fabrairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan kayan laifi. bai wuce fa maganin burgewa bane ba burgewa ne kuma a wannan rayuwan ko da kai kana son ta ne ko akwata ashirin kai ba ka burge ba wani in ya gani ya gani sai ya kushe wani abu haka yake kamar yadda duk muka sani mun faro wannan maudu'in akan aure tun makonni uku da suka gabata inda za mu ci gaba da tattauna akan bangarorin aure daban-daban a yau za mu yi magana ne akan kayan lefe. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce kuna ganin al'adan lefe na da tasiri a aure ga kuma yadda kuka amsa mana. An samu ta farko a yau ta fito ne daga Salihu Isa Fana inda yake cewa ni a gani na al'adar lefen aure ba ta da wani tasiri illa wahalar da miji domin wallahi matsalar lefe na nan shine ke kawo matsaloli daban-daban so da yawa mutum yakan rasa mata sanadiyar rashin kuɗin yin lefe domin kuɗaɗen yin lefe sun yi yawa sosai da fatan za a sassauta lefen ku huta lafiya yau da gobe Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Sadi Energy Tandarin Potiskum inda ya ce, "Hakika al'adar lefe na da tasiri musamman wajen hana aure, ya kamata a daina wannan al'adar kwata-kwata tunda ba addini ba ne." sai abubakar mai doya azare inda yake cewa kayan lefe na tsoratar da mu a wajen neman aure mu matasa sai dai mu ce allah ya sa mu dace sai kuma amsar abbati m gamboru na jihar borno tare da tahir m jambolo kano inda suka ce yau da gobe ikon allah kayan lefe da amfani sosai wajen yin aure rashinsa na da matsala sosai ku tashi lafiya sai shehu adamu rijau inda yake cewa tasirin lefe a aure babba ne a gaskiya domin a yanzu idan babu shi to babu aure musamman ma a ƙasar hausa amsa na gaba ya fito daga wurin dauda musa ba rigima ɗan dume inda ya ce yau da gobe sai allah to lefe dai a cikin sha'anin aure a ƙasar hausa abin ba a cewa komai ne domin abin ya zama tamkar saukar wahayi wanda idan ma har baka yi ta ba to mutum ya shiga uku yau da gobe ina muku fatan alkhairi. To mun gode. Sai Sanusi Ishaq Adam tudun wada ɗan kaɗe inda yake cewa tabbas wannan al'adar lefe na da tasiri a aure kuma tana da matukar matsalar wajen hana matasa aure musamman a yankin arewacin Najeriya. Sai kuma amsa daga wurin Bamaina Hanami Murmurtuwa inda ya ce, Salam yau da gobe, gaskiya ba shi da wani tasiri a sha'anin aure kuma wannan al'ada ta lefe wani babban nauyi ne aka rataya a wuyan samari musamman ma a wannan zamanin da muke fama da rashin kuɗi. To sai lawal Bashir Emirati inda yake cewa gaskiya lefe ba dole bane ya kamata a soke lefe a kawo wani abin da zai ƙara wa masoya danƙon soyayya. Amsa na gaba kuma daga wurin Abubakar D. Umar inda ya ce mafi fa'idar aure a daina lefe shine mafi a'ala. Sai saƙon Kazalla Salifu Kunare Nijar inda yake cewa salam filin yau da gobe. A gaskiya al'adar lefe yana ciwo matasa tuwo a ƙwarya. Ganin yadda matan yanzu suka maida lefe kamar sadaki idan ba shi ba aure to Allah ya kyauta. Amsa na gaba kuma daga wurin albashir Abdullahi inda ya ce gaskiya lefe ba shi da wata fa'ida a aure, wahalar da maza ne kawai. To an san ƙarshe a yau ta fito ne daga Bashir Abubakar Kare inda yake cewa yau da gobe ni dai a gani na ya kamata lefen nan a soke shi don bai zuwa addinance ba. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To Madalla wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana da 'yan mata da samari a zauren muhawarar yau da gobe bari mu ji yadda suka yi. 'yan uwa barkamu da zuwa su zauren mu na yau da gobe. Bari mu tattauna akan kayan lefe da yake da ya zama mana wani jigo na maganan auratayyan mu. Wato a kayan lefe wani lokaci idan ka gani sai ka ji kai ma ka tsumu kamar anya ko baka bin mijin ka bashin kayan lefe ko ai kika ce mai salamatu. ai ba ma yi mazajen mu bashi ko. Ai binta kayan lefe mm. inda aka ce miki kayan lefe to kamar zan iya ce miki shine jigo ko mm. ginshiki na aure. Saboda me nace miki haka idan namiji ya miki kayan lefe mm. shi kan shi zai fi ganin darajan ki Allah ko zai fi ganin mutuncin ki to yanzu da kika yi magana na har kin kamo min inda zaran yake yau za mu magana ne akan kayan lefe da ya zama wani abu wanda yake iya kawo matsala akan maganar neman aure da shi kan shi auren yana iya inganta auren kuma yana iya ruguza shi tun kafin a yi shi kayan lefe yanzu ya zama abu ne kamar na gasa inda zaka ga mata suna duba me aka kai ma mu me aka kai ma yar mu a in ƴaƴan uba ɗaya ne me aka kai ma yar wancan ɗakin sai haka ko dai nawa ya kai nata ko kuma ya fi nata in ba haka ba akwai matsala maza wannan abun ku ya shabaran ku ne kuke kayan lefe haka wannan kayan lefen an sa ku ka'ida daga akwati uku da kit zuwa akwati shida da kit har goma sha biyu ma kamar biyu sau sha biyu ma ni tambaya da nake so in yi wani irin ka'ida aka samu na. wa yasa eh matan eh ko ko shari'a ko ko addini babu ɗaya daga ciki ina ganin kamar al'ada ce ta kawo da kuma zamani ki tare ki ce mun san zuciya a'a ba za mu ce san zuciya ba saboda wanda za ka yi makayan allifan ai ka ce haka kuma burge ta kake so ka yi kuma ita ma tana son a burge ta ne a cikin dangi kwarai da gaske shin ya kayan lefe yake shafar maganan neman aure a tsakanin kuma to bari in faɗa mishi gaskiyar magana duk mutumin da ya ce wai zai birge eh. ko kuma ya binna kai ka ɗauki duk abin da ke ka sani game da kayan laifin nan ai in ka auro ta ba za ka bar ta zauna tsirara a gidanka ba a to ai malam ai ina zuwa ki fahimci inda na sa gaba juma'an da za ta kyau tun daga nan to ai to kin ga abin da ke haifar da rashin auren ne za ki ga mutum yana son auren amma wannan abin ki ba tsoro yanzu bari ba ki misali bari ba ki wani misali na san inda aka je aka ce wai an yi kayan lefe hudu sau biyar me hurhudu akwati hurhudu set hurhudu so biyar eh, ashirin da nawa ashirin da nawa wani goshi yanzu dan Allah bari in baki misali hmm. ni da ba ni da karfin yin haka na ga an yi haka ina ke tunanin wanda nake nema sai in ce na fasa sai ka je ka nema daidai kai to daidai ita ma ya ki ji ita ma ko kowanta a yi irin wannan kin tafi ke fahimci wani abu daya gaskiyar magana da mata za su gane mm. su fahimta mm. aure da kike kallo mm. abin da yake da albarka abin da ba a tsawwala ba abin da aka tsawwala kuwa da yawa za ki ga baya kai wani wuri malam na ga dai a furgici kake in maganan gaskiya ake in sun yi kayan lefan nan ka ce an muku tsallawala muku me yasa kuke share gida ku share gida kawai ku bar su su su cika gida da kayayyaki a sa muku gado a sa kujeru a sa muku kayan abinci abinci kayan mm, na'urorin nan duka shi kuma ba kai ba har hararen amarya kuke yi ko ba haka bane zainab shi yasa ko binta aka ce ai biki na gidan mata haka ne kwarai kuwa mm. tabbas kin ga kenan gidan iyaye mata su ne za a musu wannan komai za a kai gado za a kai kushin idan ma ba a kai da kyau ba yan uwan mijin za su ce ya ce ko kayan garan arziki ma ba a yi ba bayan su ma ba su yi abin arziki ba na baje abin a tausaya mishi ne zai a tausaya mishi ne zai ne kuke ga in ji yana son ya gama da wannan matan shi tsirara eh. ma ba matsala a'a ba tsirara za dai a mata da iya gwargwado to dai abin da nake so in fara cewa shine wanda farko ma shi wannan kayan lefan mm. addini ne Allah ne ya ce idan an zo eh, wannan kayan lefan koko al'adar mu ne koko dai kawai zamani ne ya kawo mu sai ki gani talaka fitik ina aiki ina karɓar albashi na dubu talatin mm. shi ke ma talaka ce fitik mm. ana tura rayuwa ne ma a gidanku mm. sai ki zo ki ce wai in ya akwati har guda goma da farko san dole akwai ƙarya a cikin wani al'amarin kuma aure fa shi ba ƙarya a ciki malam rayuwa ne da gaskiya na gani malam eh? Bilal an ce fa iya kuɗin ka iya shagalin ka bayan ka je sama ka je ka nemo inda za a yi akwati goma sannan kuma ka ɗauko hanya da jirage to yi makaranta ta wani da suke cewa aiki ne to ai binta baki sani ba zama da wadauke kawo yanda ka zo mata haka za ta ɗaukan maka su mazan su ke tambaya su ce me ya kamata in sa miki akwati to sabilillahi an tambaye ni ai gaya mishi ga abin da nake so wanda idan na sa kayan nan zai zo ya ji dani idan ya gani wani ma ba tambayan zai ba Zainab zai ce miki ne ki cire mishi ranar da za ku je shirya kayan akwati da kanki za a kai ki shago ki shirya ni kuma a gani na sai ga kayan akwati idan namiji yana son mace idan ya mata kayan akwati in dai yana da hali a bar bai da hali amma idan yana da hali ko yayi akwatuna ɗari ne bai faɗi ba saboda zai furke ta da mutunci da daraja shi kanshi idan ya tuna kuɗin da ya kashe kafin ya auren nan mm. shi ma wani abu ne ko ta bata mishi rai ba zai saurin yin fushi ba zai ce yana na yana jin zafin kuɗin nan da ya kashe amma salamata ai ba kayan sai da bace ita mace nan ko guda ka ko nawa ya kashe mata in yana son ya sake ta zai iya sakinta wani abu da nake son ki tana mana wushin al'ada irin namu na da haka ake wannan lefa. Eh, eh to, Binta in kika dawo ta wannan bangaren ne hada da ni nan. Mm. hada da ni nan. Mm. Idan na tuna wani abin sai in ce wai ba a eh, sabanta aure ne. Gaskiya. Kin gane abu. Kin ce kina bin shi. Eh to gaskiya da ya bambanta da yanzu. Yanzu kamar yanda aka ce mai layaki yayi mai zamani. Mm. Kuma yanda zamani ta zo mana haka mu kanmu muna tafiya da zamanin ne. Amma mu ne zamanin ai ko ba haka ba. Mu ne zamanin. Mu ne cikin zamanin. saboda in muka gyara muka muka sauƙaƙa abin zai sauƙaƙa binta abin da zaki duba idan kika sauƙaƙa waɗannan abubuwan shike ba mu mazan nan daman cewa ai mace sun maida ta kaman hula ce salamatu a daɗin ma ai ana yin abubuwan da ake yi a yanzu idan kika kwatanta da daɗin dole za a mace iyayi za a mata eh, to ina zuwa kwallon yanzu shine aka sabunta aka kawo akwatuna to kuma sai a ce akwatuna har kaza a'a to idan kika duba ai da idan daidai za ki ga an a ce kai Yan nan ta yi goshi an kai mata kwallo guda abin da nake so ki gane duk wannan abin mu muka tsawwala ma kanmu tun da mun dauki ƙarya mun samu rai hmm. to dole ku fuskanci matsaloli me yasa haka ba shi yiwu ka zo kai ta ƙarya kai ta ƙarya eh, kai ta ƙarya kai ta ƙarya ai baki sani ba kuma matan ba ku son wanda ba da ƙarya in ba a yi ƙarya ba ba a yarda da kai ba a yi maka. Ah. Ah. Malam ya ta shawo ina zuwa ai bata isa ta ce wanda ba irina ba ya zo mata ba wanda bai shawan kan ba dole zo ita ke bin karyan tun da karyan take so haka ake tafiya nawa muka sani zai na ɗauke ta je nuna mata gidan wasu ce nan zan ije ki amma an an yi ta ga kai ta kofar ɗakin ta kwata ya wuce sai ta fasa ihu me yasa ah, ita ba kuma fa wannan abun fa duk da ake na magana laifana in kai fa duk fa magana bai wuce fa magana burgewa bane fa burgewa ne kuma a wannan rayuwar ko da kai kana son ta ne ko kwata 20 kai ba ka burge ba wani in ya gani ya gani sai ya kushe wani abu wani in ya gani ya gani sai ya kushe so kin ga an yi ba yi ba kenan amma bila ai kushewa amma ba ka manta da cewa wata rana ko a cikin ku ko mazan mm. kuna kuranta kanku zaka ce ni fa idan zan yi aure zan tabbata sai na sa mata na abu kaza a cikin akwati sai na sa mata kaza kaga ita ai bata sani ba ko ba haka ba kai za ka zo ka faɗa mata ka ce ai wane ya sa abu a cikin akwatin shi Zainab na ji wani sabon ma rashin kunya da kuke ba ko da ke ba sani ba an ce zamani ne wa ku mm. kuke ma ya hada lefan da kanku ko ku je ce fanan lefan da kanku ai ku ne ba. ai zuwa ku ce ya kamata ki zo mu je shago mu je ma ka ta ya yanzu ba ba ba yanzu ba sa cin magana a tsaye wani su ma fa suna ba da nawa ne ku da kanki sufa nawa kike so kaza nawa kike so in miliyan wato mazan ne suke eh, yawa kuɗin giza bal nawa kike a ah. sa miki cikin lefe sai ki faɗa kuɗin sai a ɗauka kuɗin a dunkule a ce ki je ki sai abin da kike so binta yanayin mutum binta binta yanayin mutum yanayin shi yanda yanda yake haka ake tafi ita ta nuna ita ta nuna haka ai ya nuna ƙaryar take so sai a mata dole in ba haka haka yau ba za a samu ta ba za a yi kaza za a yi kaza in an je idan bisa bidillahi kake mata bai kamata ka bar a yi ta ba sai ka fito mata a kalan ka ni wacce e nawa irin na idan auren nan auren nan idan ba auren nan ba ko tsaya ki ji na ji nawa suka haka auren ya kewu dama ba me dama ba ne ita ba ta fi son ƙarya in ba ta son ƙaryan me yasa ya faɗa mata gaskiya ta ce a dama can Allah ya sa kai ba mata dama mata to ya ko hai malami ne da ka ka kafirkita akan magana lefa da ba ka ka aure saboda Ba ka kasa ki abin da nake so in fa baki labari mm. ni ne na je mm. na ce miki ke wance eh mm. kin ga ke yar malam wane ne eh. ni sai ka mata wannan malam wane ne eh. saboda haka mu haɗu mu rufa mu juna mu asiri Abin da Allah ya hore min zan kawo Abin da Allah ya hore min iyaye ki kawo ba komai komi ba mm. komi mun buga ije wannan magana mm. an ɗauki lokaci ina ta hidima mm. da wani mai dan babban mota ya zo farko bugu ya wurga ma wannan kaza wurga ma wannan kaza ban ba sai na faɗa ba a tsaye eh, gida eh. aka abu ita kuma aka zo aka ɗan shiga da ita mota aka fesa turare aka dan fita aka ɗan shi. shawarma eh, aka dawo an je da ita cilin to ina dawowa na aika wane ne aka fito ni fa wallahi sauri a ah, sauri yake yi saboda ina wani aiki ne kai sauri Allah ne zan koma ina san ah. ban gane ba eh. na zo je ka dawo je ka da Allah ni ina wani abu sai gobe an jima ha kaya kaya mm. ran nan na zo na ga zungureriyar mota ina aika aka ci aika ta cikin mota tun daga lokacin ka gane da sunana kuma aka fito awo daga gidansu to yawa tun da ka to tsakani da Allah kin ga ni na zo tun gaskiya haka ba za ka shi ya zo ne ba san kowa ya shi ban kirki ne san kowa ya shi to sai ka ga mace ne to ka ji ka ne kowa ya shi wankin mota yake a wurin masu da motoci da Allah ki arowa ina zuwa barin kaiki barin kaiki hmm? ya gama ma shimfiɗa masa ƙarya har gida sai da ya nuna masa inda zai je ta ya je ya kukuta ya abin ya ƙaryan inda ya so ya kai ya haɗa fatima ya kai hmm. inda aka eje ta daga nan ta fasa ihu ba ta kwana gidan ba kuma wannan bata da garin da wani ta tsunniya wani ta tsunniya akan ka ya faru ina ganin oh, da fashin jiya ai da fashin jiya sai ba ni ba akwai abokina da haka ya faru da ni na san hakan ne ya zo nema aure eh maman na da kwaɗayi yarinya ma na da kwaɗayi kai kusan kowa ma a gidan makwaɗaici ne aka zo maman ta ce maman ta ce wai a je a bincika wai dan gidan waye aka ce mata dan gidan wane wane ne mm. a ina yayi karatu aka ce a Dubai wai a je a bincika a Dubai din ah. scholarship aka bashi koko baban shi ne dauki eh. nauyin shi eh. saboda fa ita tana so idan an zo lefe fa a siyo kaya daga Dubai yana ji haka yace to to to wannan ba gidan kirki bane san ko an yi auren nan kudin na karewa to za a samu matsala to da Allah me aka yi binta yanzu dai fara rawai gero rawai shehu ne shi magana le ta maganar mun mai kyau ka zo ka faɗa min ni fa ba zan miki abu kaza a cikin akwati ba da na kalle ka naga kayan da ka sa kafi karfin wannan hmm. dole ni ma in tunani in ce kai gaskiya fa ni ma sai ka sa min kaza oh. ya za a yi kai ka fita a cin a cin ni ban fita a cin a cin ni babban da kashi lillahi salamatu mm. hanya ba za a koma da ba mu yaushe muka yi magana mu za a sa mana a binta bari ki ji ai me fa ma ma iya kallo ko ya cikin dira kamar yadda ba za ki taba maman ki ta haife ki ki koma ciki ba mm. ba yanda za a yi a koma da shine kawai shine mm. amma da ta mu ma sai mun gara binta ki sai wani abu eh. babban abin da ke bani mamaki wai sharadi ne sai ka faɗa ma wanda za ka aura abin za ka samu za a saboda duba wannan matsalar ni abin da na kawo na cewa sai an faɗi maganar me zaka a kin san matsalar kin san da matsalar take kuma yawan kaya kin san da matsalar take mm. babban matsala ba matan ba ba mazan ba mm. an sa ƙarya illa iyaka shikenan an sa ƙarya to da za mu ta ko ƙarya kin san dama guri take ba ta aya. gaskiya ne kuma dukkan wanda bai bar ƙarya ba kin san an ce kuma babban matsalan mm. mu maza akwai ƙarya mata kuma akwai kwaɗayi kin san ah. kuma kwaɗayi tashan shi Wala wala to abin da nake so in ba karatun ta natsu aka yi ba aka dawo da abin ya fito wanda wanda suka isa suke yi sai talaka ce zai dauka ta yaya za ka shewa mai rai ne ai kai dai ka san dai. dai rai sai ka dauko ke duba ke ba yanayin gashin ki kike kitsan da ya dace da kanki ba a muna faɗa wani abu Malam Bilal. To bari mu shakata kafin mu ji ƙarashin wannan muhawarar. malalla a gaishe da umar m sharif amina kin ji mu ya gida babu gida in babu mata to bari mu kara koma ajin binta domin jin karashen wannan maudu'i. yanzu ya faɗa mana ga dai matsalolin kuma ya ce ƙarya ne da san zuciya da kwaɗayi da ya ce kowanne muna da shi maza da mata da maza ce matan kawai ba to yanzu dukkan mu tattaru mu samo mafita mana ko wa'ansu Allah ya sa su ji wannan shiri da muke gabatarwa su gyara abin da ke faruwa a tsakaninsu. to gaskiya maganar gaskiya kamar yadda tukur ya ce shine da iya daga bangaren maza da bangaren mata a zauna mu yi kanmu karatun tanus. ya aka karatun a wani kuma da farko dai shine da farko shine shi kai shi wannan telefon fa ba wai addini ba mm, ne. A ce wai abu ne mai kyau kuma kowa na son kyautatawa. Amma maganan gaskiya shine yawan akwatinka ba shi bane zai nuna cewa wai auren zai daɗe. Ko kuma karancin akwatinka ba shi bane. Mm. Saboda haka daidai samun ka ba ƙarya a ciki abubuwan da ya kamata ka yi in daga baya Allah ya buɗa maka matanka ce mm. za ka iya ƙara mata abin da kake so ka yi lokacin Allah ya buɗa ma kai mata a da yasa ake tsoro kuma ake son ake dagewa akan maganar leban mm. ina ganin saboda yawanci maza idan suka yi leban nan na farko fa mace ba ta ƙara ganin tsani daga wurin mijin ko da shi sa kuma maza sun ƙara ja baya akan nauyin da Allah ya ɗora musu akan ko da wai sai a hada ta ne abin da yasa wani wani ba ya yi cewa zai yi ma akwatin gidan ki je ki guda ɗaya ki ga akwai ci a cikin wannan ah. al'amari ah. bari ce wani abu anan ah. kwarai da gaske su maza nauyin da yake kansu da yawa ba su dauka Mun sani akwai matsatsi na rayuwa, amma ka sani cewa matarka, suturanta, da tufatarwa, da cinta, mm. da wurin kwana da koyar da addini yana kanka ka yi abin da Allah ya dora maka mm. ka yi daidai gwargwado in ka yi to sai kai ma Allah ya sa ita kuma ta ci gaba da da biyayya kuma duk abin da ka zo saboda mene zo mu zauna zo mu saba kuma a koda yaushe shi kyautatawa duk lokacin da ka kyautata mata Allah sai ya karbu maka mm. amma in ka matse kai ma sai Allah ya karbu maka kai da kake da tunani to kin gane ki na ko daga samarin zuwa yan matan da iyaye mm. a tsana a kalli kullum abun da aka zauna aka yi shi daidai yadda shari'a ya ce ba a tsawwala ma juna ba ya fi abin mene a danko to a yi kokari a gane cewa shi laifin nan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da da yawan matasa suke tsoron aure yake mm. firgita su daga aure gaskiya ne ma ina ɗaya daga ciki ba maza to ah, to amma mata sun yi yawa to kin gani kaina duk namijin da naje zai aure sai in ce kai gaskiya wannan a jinjina mishi mm. Mm. saboda me kayan laifin da ake hadawa amma yana da kyau kamar yadda salamu ta ce daidai ruwa daidai gari abinda ka san kana da shi ka ce mata gashi abinda ita ma ta san za ta iya ta ce mata ta ce to shi kenan ba matsala dan binta gaskiya tsakanin da Allah ba zai yi ba kaman garau garau in lefe ni kuma in ganka kana sa kayan arziki gaskiya ba za ta saku ba sai dai auren a kin sai kin hakura to wai me zai sa wai ma ba za a koma da ba inda kawai kina zaune iyayen kina zaune su ga abin da ya samu an kawo ba tare da kin sa baki akan lefe ba ba tare da iyayen ki sun sa baki akan lefe ba da ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba Ai kamar an haife ki ne ki tunanin zaki ki koma. Yanzu muna next level. Ai ya Binta kalla. Iyaye kamar tsoron su. Wannan matsalan da ya samu mm. tun da muka zama agwagi. Uwa na ƴaƴa na gaba eh. uwa na bi a baya. Wai yanzu iyaye tsoron fushin ƴaƴan su ke yi amma su ba sa tsoron bacin ran su To kuma ala kullu halin duk lokacin da ka ce ba ka san ganin ku kukan ɗanka to zai gana ka. Mm. Zai sa ka kuka. Zai sa kuka. To sai a tsaya iyaye su koma su jajirce su koma mu irin yadda magabatanmu na baya suka yi. Mm. ya zama kawai wani e eh, wance ita ne matarka an gama abinda aka kawo ke kuma wani mijinki da yawa wasu iyayen su sukan faɗa bata ma taɓa ganin shi ba to duk da haka duk da abin da zamani ne ya zo to amma dole ne sai fa mun yi ana neman fa gyara ne gyara ake yi ba gyara ne kuma muna nan zauren dai duka mun dai matasa ana sa a mm. nemi gyara wa matasa yan uwa ko ba haka ba to yanzu ku ana ku yanzu a tunanin ku yanzu an kawo an zo misali an zo tsakiya yan sama sun dan sako yan kasa sun gangaro sauran su ma kaman kaman dozin dozin nan da ake yi a ce komai dozin komai dozin eh. to yanzu a shawaran ku misali in za a haɗa lefe a inda ya kamata eh. Zainab da da su Zainab nan da Fati ga Salamatu eh. ga Bilal da Malam Muhammad hmm. ku yi mana lefe ne yanzu mu ji mana akwati nawa kuke tunani ya kamata a ce dai ainihin yarinya ta samu kaya kaman ɗan turame kwara nawa za a dan sassaka mu ji yaya an a tunanin ku ne eh wanda ba a yi ƙarya ba ciki gaskiya ne a ra'ayi na shine da farko dai a fara duba karfin mijin. Mm. Mutum ne mai hali mm. ko ko mai karancin hali. Daga nan. Ka ɗauka a matsayin ka na eh. kai Bilal kai za ka hada ne. za ka ne. Eh. Eh. To ni fa indi ne ba za a rikici da ni. Rikici ka za ka faɗi. Yauwa. To dai a na fa a gaskiya a ra'ayina shine mm. na faɗa bata abinda da zan iya ba zan yi abinda da ya fi karfi na ba. Oh. In ta ga ta amince za ta iya alhamdulillahi in kuma ba ta iya ba to in canza sheka in je wani. Ni a gari na a ɗan nake ake tura rayuwa shine guda uku ya ishe ni. Guda uku ya ishe ni, akwati na uku ya ishe ni. Kuma a uku ma fa sai na dade ina tari fa, shi yasa nake ta dan ƙara auren nake dan ƙara. Eh. Ni ni a shawara mm. a ra'ayina mm. kar ya wuce biyar. Dalili eh. dalili mm. saboda da yawa a ka tsaya ka ji kai ma in kayi da yawa hutunka ne. in kuma kai kaɗan to za a nema da wuri. Ai bana bana tunanin idan ta haihu ba za a nema wannan kayan a wurin ka ba. Ko gudari kai. Ina zuwa. Mm. Kun da hankalinki. Ai ya danganta da yanayin da aka same ka a lokacin ta haihu. To. Kin gane? Haihuwan fara? A tsaya ki ji. In kika kalli irin yadda mu muke musamman marasu abin hannu suke yi wanda ya tashi ya kama gidan haya za ta haihu daidai da lokacin zai kara biyan kuɗin haya. ta wata tara ne. To haka ne kuma. To kin ji problem din. Mm. To idan wannan abin ya zo aka kalli ai da akwai kaya akwai ragowa wanda ma bata abun nan ba za a iya haƙuri in an san halin da ake ciki in ita kanta ta karance ta san me yake ciki. Kun zauna kun sha. Yawwa to amma in ko kai shi ba aka zama ba wanda za a fitan suna aka gado da kai miƙe. Amma ni bin ta. Shawara ta. Ana wara ayin. Muhammad ya ce biyar shi ya ce uku. Da a taro min guda hudu guda biyar mm. babu abin arziki. Eh. Gwara a kamun guda ɗaya wanda akwai abin arziki wanda zan daɗe ina moran kaya. Wata zani mai kwari ke shi ne na yau. Kenan shi kan shi zai ji daɗi. Kada kawo miki yar gari. A'a kamun garau garau. Garau garau. <laughs> A gaskiya kan mu in dai mai hali ne ina bukata ya min komai dozin. Masha Allah. Har kin ga har da gwal a ciki. Kin san dama an ce wai ta can wani bangaren nima dangin ki ce ina ganin kisa kuma ko wani kayan ake cire ta dangin a cikin akwatin nan. Zan samu aiko binta ba damuwa domin kin ga in ana maganan ya sa gol a ciki mm. wannan gol din wani abu ya tashi mai tsanani ai kin ga zan iya sayar wa jari yawa mm, to dabaran kenan to kin ga to ni dai a ra'ayina mm. a sassauce eh. a takaice eh, a takaice akalla idan ka tashi haɗa kayan lefe kamar yadda ibrahim ya ce kare kasa akwatuna biyar akalla a samu turaman atamfofi ba zani ba ba muna zani ba zannuwa zannuwa da kaku mm. da lesuna musamman a samu atamfa wanda ta amsa sunanta atamfa kwara goma mm-hmm. sannan a samu leshi guda biyar mm. a samu material biyar oh. kinga idan aka haɗa jimilla kaga ashirin akalla ba a kasara ba idan na maka haka na maka adalci galillika masu kya ga takalmi ga jaka ga duk wannan zan maka uzuri akwatina guda biyar a kin tsananta kai biyar da fara biyar kayan ciki ne yana so ya zuba masu kwana biyu ya yan kasuwan bacci ke ne yake sanya shi yasa ba a kama guda ba manya ba ko ba kun faɗa abin da ba sa ciki ba eh. matsi ba takura eh. manya manya a samu uku uku mm. a bida waɗanda suke bi musu a saura eh. waɗanda ba wai can ƙasan ba a'a waɗanda suke bi musu mm. a bi da su saboda kai fahimci da yawa in ma manyan su kaɗai ne in ba ƙananan koɗewa suke ko ta za a kai wasu ba kaya a ciki wasu ba kaya a ciki ya rage ba kaya turare gaba ɗaya ga kuma shiru yi guda biyar ma in ba za ka kawo akwatin nan ba masa ya gaya maka sisin gwal na har magana ne akan lefe da a cikin tsakanin matasan nan maza da mata ba zai ba sai in ce kowanne kuma a bangaren ku kowa ya tattauna akan maganar lefen nan don mu samu mafita To, lokaci ma ya yi halin shi amina to jama'a fatan da mutane da sun fahimta dai shine kam <laughs> sai dai wani makon za mu ci gaba da wannan maudu'in sai mu ji kuma na gaba insha Allahu jama'a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta bamu umarni sa'ida hamdun da injiniyan mu na yau sai amina buhari auna ni daula salim nake cewa mu huta lafiya sai gobe idan allah ya sake dawo da mu muryar amurka yau ta tantance malalaci